har ya zuwa yanzu dai dokar da gwamnan jihar kaduna malam nasiru rufa ya kai wa majalisar dokokin jihar kaduna game da yadda malaman addinin krista da musulmi za su gudanar da wa'azi a jihar kaduna tana gaban majalisar a inda wasu al'ummar jihar kaduna ke ci gaba da ciwon baki game da wannan doka sai dai fa tambayar ma da wasu ke yi ita ce shin anya al'ummar jihar Kaduna ma suna da masaniya game da wannan doka sunana Mansur Sani Sadi mm, to na ina jin ta a labarai na gani a news akan maganar da shi gwamna ya ce ya bar ya tura house akan bill na wahazi da sauransu kar a damu wasu akan ansa kuwa da sauransu da kuma tara titi masu wa'azi da sauransu sunana Hussein Musa Aliyu eh alhamdulillah kamar yadda na saurari cikakken bayani daga mai girma gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad ɗan rufa'i ya yi bayani filla-filla game da yadda dokan za ta kasance da dalilan kafa ta suna na Umar Hassan kamar ni dai ma ban san ma ina aka dosa ba haka kuma mutane da yawa ba a tsaya an musu bayanin yadda dokokin masu ke ko suna na Emmanuel Eto eh to ban dai sani ba amma dai ina da ji dai bakin mutane suna na Nancy Emmanuel ni dai ban ji wannan sosai ba tun da dai ba wai na yawan jin eh, rediyo sosai ba suna na Kabiru Abdulrahman eh ina da labari kan. to amma ni da tani ina ganin an saka wannan dokan ya dace ta sai dai fa duk da rashin cikakkiyar masaniya game da abin da ke kunshe cikin wannan doka wasu al'ummar jihar Kaduna sun faɗi ra'ayoyinsu game da dokar gaskiya ni a gani na ba irin wannan bukatun saboda ita addini ba ta gwamnati ba ce sannan kuma ban ga dalilin da za a ce duk wanda zai je wa'azi wai sai an yi rajista kuma wa'azi ba ra'ayina gaskiya ni gaskiyan magana ba mu kai waye wadda za mu enforce wannan dokar a cikin al'umma ma yanzu ba gaskiya tana neman a wayar da mutane jama'a kai ina da ra'ayin cewa wannan doka malamai su zauna su duba ta da kyau su yi mata fahimta na gari wannan dokan za ta yi tasiri babban ta ba abin da ya fi al'umma zaman lafiya. To ra'ayina a dokar da aka kawo ta wa'azi a jihar Kaduna ita ce wadda ya kamata a duba ta tuku. Ko lokacin da addinin nan ya zo ana shan giya ba a hana shi gaba ɗaya lokaci ɗaya ba. Sai aka ce in za ku zo sallah kar ku sha giya kuna masu maye har dai aka kai ga tafiya ta tafiya aka ce to ku daina shan giya. Kaga bai kamata a ce daga an kawo doka yanzu yanzu kawai a yanke musu hukunci yanzu. Abin da dai bai dace ba na san masu wa'azi ba za su faɗa ba. Da ko me tsantsa ke kunshe cikin wannan doka ta gudanar da wa'azi a jihar Kaduna kuma ina batun da ake cewa wasu daga cikin sassan wannan doka sun ci karo da kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Barista Alzubair Abubakar lauya ne mai zaman kanshi a jihar Kaduna kuma ya amsa irin waɗannan tambayoyi. Waɗanda suke wa'azi a lasifika ake ji da rediyoyi da kafofin watsa labarai su ne malaman addinin Musulunci da na addinin Kirista. To gwamnatin jihar Kaduna ta so ne ta taƙaita masu. Amma dama can akwai dokar mu ta penal code dokar musamman section 210 ya yi magana ainu akan girmama addinan juna ba tare da wani ya yi amfani da lastika ko wata kafa ya zagi addinin wani ba daga baya sai malamanmu da limamanmu na coci-coci sai suka wuce gona da iri 'yan siyasa na amfani da su ainu kuma su suna amfani da talakawa ainu wajen janyo matsaloli musamman a ƙasashen arewa to waɗannan abubuwan ne gwamnatin jihar kaduna take son ta takaita tana son ta ce ni kada wanda ya zagi wani don suna don suna bambancin ra'ayi ko kungiya ina magana da suke yi cewa a cikin dokan nan akwai maganar ba za ka yi wa'azi ba sai an baka lasisi komai karatunka kuma za a hana saka an sako da karfe 8 na dare akwai shi a cikin dokar to amma ba da lasisi ga mutumin da zai yi wa'azi ni a ganina ya saba ainihin ma'addinan kuma ya saba matsarin ƙasa saboda dokar ƙasarmu ta ce mutum yana iya duk addinin da ya ga dama kuma yana iya yaɗawa ta hanyar dokoki ba tare da an tsangwame shi ba tun da kafa dokar na da alfanu kuma ta ci karo da wasu sassa na kundin tsarin mulki eh. to a shar'ance me mafita abin da ya kamata a yi shine a su mai da dokar cikin majalisa kowane dan majalisa ya koma gida ya yi magana da mutanensa game da yadda tsarin yake mutane za su ba da ra'ayoyinsu game da waɗannan abubuwan in aka dawo majalisa a, a, a, a dubi dokoki na da waɗanda suke penal court sai a yi amfani da su misali mutum ya fara wa'azi sai ya zagi kirista to a kama shi sai a kai shi kotu a hukunta shi bisa wannan dokan ko kuma mutum yana a izala sai ya zagi 'yan ɗarika to ai still dokar ta yi tanadi ga irin wannan to a hukunta mutumin da ya yi wannan da laifin tunda akwai shi a doka. Ita dai wannan doka wadda gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Rufa'i ya kai wa majalisar dokokin jihar Kaduna na nan kwance gaban 'yan majalisun da al'ummar jihar Kaduna ke ta tofa albarkacin baki da kuma dakon ganin ta inda za ta fito. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.